قال إني لعملكم من القالين sai annabi Lord ya ce masu tabbas ni dangane da wannan aiki da kuke yi ina cikin masu kyamarsa da fushi da shi